أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل العباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون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 na goma eh, sha biyar goma sha bakwai eh, ga watan ramadan cikin wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kaurar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun maganganun Allah maɗaukakin sarki tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsu gwargwadon hali muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu kan daidai ya ba mu ikon aiki da daidai da za mu fahimta kurakurai kuma Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya kare mu idan ‘yan uwa ba su manta ba a haɗuwanmu da ta gabata mun ga inna Allah subhanahu wa ta'ala ya janyo hankalinmu ya nuna mana muhimmancin tauhidi ya nuna mana ɓata da kafirai musamman kafiran makka suke kai na riƙar wasu abubuwan bauta saɓanin Allah tabaraka wa ta'ala da ba sa raya matattu Allah ya yi nuni cewa da akwai wasu abubuwa da ake bautatawa na gaskiya a sammai da ƙasa ai da saman da ƙasan sun ɓaci sun lalace zanen Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake mana kanshi fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah ya nuna mana cewa ba a tambayar shi abin da yake aikatawa su bayi su ne abin tambaya in ma ka ce lamirin yana komawa zuwa ga bayi ko kuma yana komawa zuwa ga wayannan gumaka da ake bautatawa koma bayan Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙalubalance su su kawo hujjarsu su kawo madogararsu ga dai madogara ta hankali an kore cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah a hankalce sannan idan aka koma ɓangare na dalilai ma na addini annabawan Allah da Allah ya aiko su dukkansu karantar wadda suka zo da ita tana nuna cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah Allah ya ce hada zikru man ma'iya wa zikru man qabli بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون da ƙarshe Allah ya tabbatar da cewa mafi yawansu ba su san gaskiya ba ballantana ma su bita ba sa bin hanyoyi da za su kai su zuwa ga fahimtar gaskiyar su masu bijirewa ne masu juyawa gaskiya baya cikin wannan gaskiyar da suke juya mata baya kadai ta Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai cikin bauta sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin إلا أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه نعم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله تعالى يتي وما أرسلنا من قبلك من رسول kuma ba mu aika wani manzo ba a gabaninka illa nuhi ilaihi face muna yin wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun lallai yadda al'amari yake babu abin bautawa da gaskiya face ni in ji Allah tabaraka wa ta'ala don haka fa'budun ku bautata min wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi ko illa yuha ilayhi Allah maɗaukin sarki a wannan aya ya tabbatar mana cewa bai aiko wani manzo ba gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kan annabi adam alaihi salatu wassalam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani manzo da aka aiko shi face sai ya zo da saƙo na sai an yi mishi wahayi cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai don haka ku bautata wa Allah kuna masu kadaita shi cikin bauta duk manzannin Allah sun zo da wannan saƙo ne na tauhidi duk wani annabi da Allah ya aiko shi annabi ne manzo ne in ya zo wurin al'ummashi kiransu yake yi zuwa ga bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai da kuma nisantar hada Allah da wani cikin bauta kun gani kenan ‘yan uwa duk annabawan Allah dukkansu alamari na tauhidi na bauta ba bambanci tsakaninsu dukkansu sun yi ittifaki saƙon da aka aiko su da shi na tauhidi na aƙida ɗaya ne ba bambanci tsakanin abinda aka aiko annabi Musa da annabi Isa da annabi Salih da annabi Ibrahim da sauran annabawa ga baki ɗayansu babu bambanci wajen kaɗaita Allah ɓangare na shari'a na hukunce-hukunce ya za a yi ibada eh, ya za a yi sallah ya za a yi zakka ya za a yi azumi ya za a yi mu'amala tsakanin bayi duwayen nan abubuwa akan samu bambance-bambance amma dai tushe na tauhidi da aƙida ba bambanci tsakanin annabawan Allah kwatankwacin wannan ayar can cikin suratul zukhruf Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun ka tambayi man arsalna min qablik wanda muka aiko su gabaninka min rusulina daga manzanninmu a ja'alla min dunin rahmani alihatan yu'badun shin mun sanya wasu ne ba mai rahama ba mun sanya wasu baitin mai rahama ababen bauta da ake bauta musu wannan korewa ake yi hakan bai auku ba hakan bai kasance ba a cikin suratun nahli a can baya Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaƙad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at lallai hakika ba'atna fi kulli ummatin mun aika cikin kowace al'umma fi kulli ummatin rasulan manzo an i'budu Allah saƙon Allah zuwa ga mutanen manzannin ku bautata wa Allah wajtanibu at-taghut ku nisanci duk wani abun bauta koma bayan Allah musamman wanda suka yarda da abautata musu domin wanda bai yarda abauta mishi ba ba a kiran shi tsagutu kamar yadda malamai masana masu tantancewa masu zurfin ilimi suka bayyana don haka za mu iya taƙaita wannan saƙon da yake cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana babu wani dalili da kafiran makka za su yi ruko da shi ba su da wata madogara ba su da wata hujja domin halittar Allah fitrar Allah ta tabbatar da kaɗaita tauhidi kaɗaita Allah hakan nan hankali ma ya tabbatar da haka bugu da ƙayi saƙonnin manzannin Allah tabaraka wa ta'ala ga baki ɗaya sun haɗu suna tarayya sun yi ittifaki wajen kore shirka da kuma tabbatar da tauhidi wa ma arsalna min qablika من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله يتم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه نعم بل عباد مكرمون نعم لا يسبقون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الله تعالى يتي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا wato kuma su kafiran makka musamman cikin larabawan kuza'a da juhaina da banu salama sun ce mai rahama ya rikida wa ƙalu rahmanu walada subhana sarkinsa ya tabbata bal ibadun mukramun a'a su wayannan mala'ikun Allah bayi ne masu daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala wa qalu rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun nan kamar yadda malaman tafsiri ko wasu daga cikin malaman tafsiri suke cewa larabawa ne ba duka larabawa ba wasu dangi cikin larabawa kuza'a da juhaina da banu salama sun yi da'awar cewa mala'ikun Allah wai ‘ya'ya ne mata na Allah sai Allah ya kore wannan ƙarya tasu wannan abu da suke rayawa Allah ya ce subhana ai tanzihan lahu anil walad Allah ya tsarkake shi daga ɗa ba shi da ɗa domin ai ɗa yana kama da mahaifin shi a wasu siffofi a wasu siffofin kuma baya kama da mahaifin nashi wannan yana kore kasancewar allahn da suke tunani ko abin da suke so su jingina wa Allah inda aka ce suna kama da ɗa ko yana da ɗa ai ya fita daga kuma siffa ta Allah ta abin bauta domin suna tarayya da abin da yake halitta ne shi yasa Allah subhanahu wataala ce subhanahu subhana bal ibadun mukramun su wayannan mala'iku bayi ne na Allah ba ‘ya'ya ba ne mata na Allah bayi ne da Allah ya halicce su kuma makusan Allah ya kusan da su zuwa gare shi amma su fa bayi ne kuma bauta tana kore a ce ɗane naka sai dai su mala'iku Allah ya fifita su da wasu abubuwa abu na farko Allah ya ce bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl la yasbiqunahu bil qawl su gabatar Allah tabaraka wa ta'ala da magana la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ai la yatakallamuna illa bima ya'muruhum bihi rabbuhum ba sa magana ba sa furici face sai da abin da ubangijinsu ya umarce su su furta su yi magana da shi wala yukhalifunahu fima amarahum bihi kuma ba sa saba mishi cikin abin da ya umarce su da shi bal na ila fi'li suna gaggawar aikata umarnin Allah وهو تعالى عالم محيط علمه بهم Allah masani ne mai cikakken ilimi ne kuma ilimin Allah ya kewaye duk wani abu na mala'iku ɗin babu wani abu da yake ɓoyuwa wa Allah maɗaukacin sarki cikin sha'anin mala'ikun shi la yasbiqunahu bil ƙauli, wa hum bi amrihi ya'malun sai Allah ce ya alaka karanta ya alamun ya alamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada na'am ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله تعالى يتشي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله مدوككين سركي yana sanin abin da yake gabansu wato abin da za su aikata a rayuwarsu nan gaba wa ma khalfahum kuma yana sane da abin da suka aikata ya shuɗe a baya ya wuce a baya abin da suka aikata ya bushe Allah yana sane da shi ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wala yashfa'una illa liman irtada kuma ba sa yin ceto face ga wanda Allah ya yarda a yi mishi ceto wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su wato masu tsoro ne a koda yaushe suna firgice suna razane game da Allah tabaraka wa ta'ala wayannan su ne siffofi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana na su mala'ikun shi da wasu daga cikin larabawa mushirikai suka ce ‘ya'ya ne mata na Allah to ga siffofi nasu da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa يعلم ما بين ma وما wala ya يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون بس دا إيكونا سيتيتو da karan kansu da san ransu sai in Allah ya yarda domin shi ne mahaliccinsu don haka su wayannan huza'a da banu salama da juhaina da suke rayawa cewa wa'annan mala'ikun da suke bautata musu za su cece su a ranar gobe kiyama to fa ba su da wannan ikon sai Allah ya yarda idan Allah bai yarda ba ba za su cece su ba ko da kuwa ma ba su ce su ‘ya'yan Allah ba ne ko da mutanen ƙwarai ne ba za su yi ceto ba sai Allah maɗaukakin sarki ya yarda ya ba da izini wahum min khashiyatihi mushfiqun bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana wannan bayani ya siffanta wato karramawa da ya yi wa mala'iku kuma ya nuna mana cewa ya kusanto da su zuwa gare shi kuma ya siffanta su da wayannan siffofi maɗaukaka sai Allah maɗaukakin sarki kwatsam ya janyo hankalin masu shirka masu haɗa Allah da wani cikin bauta yana mai tsoratar da su mai bayyana musu barazanar da take fuskantar su nan gaba a ranar gobe kiyama Allah ya yi tsoratar da su da faɗin shi wa manya kulmin minhum ومن يقل منهم إني min duni دونه كذلك نجزي الظالمين الله تبارك وتعالى يتي ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم واتو كما سوء ملائكون الله da suke suka samu wannan matsayi suka samu wannan kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala wa man yaqul minhum Inni إني إله من ce mala'iku ne? Ko ma wayanda za su ɗauki wannan siffa cikin bayin Allah tabaraka wata'ala duk wanda ya ce shi abin bautawa ne wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi yace lalle ni abin bautawa ne baitin Allah tabaraka wata'ala Allah ya ce fa na jizihi jahannam to wannan muna saka mishi da eh, jahannama kazalika najzi adh-dhalimin kamar haka ne inji Allah tabaaraka wa ta'ala muke sakawa zalimai. wannan ayar akwai tsoratarwa cikinta akwai razanarwa cikinta musamman ga wayanda suka bi wannan tafarki na cewa a bautata musu kamar ana raya idan ma an samu hakan sun ce a bautata musu duk da ma ba za su yi ba ba su aikata ba kamar yadda iblis ya aikata ya yi da'awar cewa a bautata mishi ko allantaka ya yi kira zuwa ga abauta ta mishi to kamakon shi fa jahannama ne amma su mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala babu wani mala'ika da ya wannan da'awar cewa shi abin bautatawa ne kuma bayan Allah ko tare da Allah Allah yake kazalika najzi adh-dhalimin ay mithla zalika al-jazaa najzi kullaman zalama nafsahu kwatankwacin irin wannan sakamako ne za mu saka wa duk wani wanda ya zalunci shi su ne mashirkai al'imam ibn kafir Allah ya ji ɗanshi da rahama yake cewa wannan sharaɗi ne sharaɗi ne amma ba tabbas ya auku ba ba tilas ba ne ya auku kamar faɗin Allah baraka wa ta'ala قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين kace idan mai rahama ya riki da yana da da to ne farkon mai bauta kun ga nan ai hakan bai auku ba kuma ba zai auku ba a wata ayar Allah yake la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin cikin suratul zumar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai yi shirka ba Allah ya san da hakan amma an nuna mana cewa in dai za a ce annabi sallallahu alaihi wasallama an saukar da irin wannan hukunci a tattare da shi duk da ba zai yi ba to ina ga wani sai mu shafa wa kawunanmu ruwa Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين حكى النني إن جاء الله مكي ساكا والظالمي أي المشركين الذين اتخذوا غير الله إلها أنا نفهم مشركي وإن سكركي ونن الله أبن بوتاوا آيوين ينقوا دمك كرنتوسو إذا مك نصور za mu fita da saƙonni masu yawa musamman ayoyin da muka karanta su a yau dinnan tun daga kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa min ƙabrika min rasulin illa nuhi ilai har zuwa wa man yaƙul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi jizir dhalimin za mu fahimci cewa manzannin Allah da annabawan Allah ga baki ɗayansu an yi musu wahayi don tabbatar da tauhidi da aƙida annahu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai har al'imam qatada yake cewa babu wani annabi da aka aiko shi face sai da tauhidi amma shari'o'insu sun sha bamban shari'ar da take attaura da shari'ar da take injila da shari'ar da take alkur'ani akwai bambanci amma tauhidi abu ɗaya ne abu na biyu cikin darussa da za mu iya fita da su cikin wayannan ayoyi akwai mai da martani ga larabawa wanda suka yi da'awar cewa mala'iku ‘ya'ya ne mata na Allah akwai mai da martani gare su Allah ya saukar da faɗin shi wa ƙalu takhazar rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun hakan nan za mu fahimci cewa mala'ikun Allah tabaraka wa ta'ala ba ‘ya'ya ba ne na Allah bayi ne na Allah suna bautata wa Allah suna masu kwaɗayin lada kuma ba sa yin ceto sai da izinin Allah amma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana wasu siffofinsu guda biyar da suke nuna bayi ne na Allah kuma ba ‘ya'ya ba ne na Allah abu na farko Allah ya kai makura wajen bayyana mana biyayyarsu da ɗa'arsu ba sa furta wani abu ba sa aikata wani aiki sai da umarnin Allah kuma wannan cikin siffofi ne na bayi ba siffofin ‘ya'ya ba abu na gaba ko na biyu lallai Allah maɗaukin sarki ya san sirrinsu ya san abin da suke ɗauke da shi su kuma ba su san ilimin Allah ba sai ya sanar da su da haka shi ya fi cancanta a bautata mishi ba su ba siffa ta gaba ba sa yin ceto sai da izinin Allah da yardar Allah amma idan aka ce su alloli ne ko abubuwan bauta ne ai ba su da bukatar neman izini wurin Allah maɗaukacin sarki cikin siffarsu ta gaba wato sun kasance masu tsananin tsoron Allah da razana kuma wannan siffa ce ta bayin Allah siffarsu ta biyar mala'ikun Allah duk da cewa Allah ya karrama su ya girmama su amma kamar sauran mukallafan suke wato su ma ana jingina musu tsoratarwa da kwadaitarwa da sauran abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake fuskantar da su zuwa ga bayin shi Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya ba mu ikon kwatanta abubuwan da muka karanta abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abubuwa da muka yi kuskure kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya rufa mana asiri duniya da lahira ya biya mana bukatunmu na alkhairi ya saka wa iyayenmu da alkhairi wanda muke tare da su Allah ya bamu ikon rabuwa da su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kai haske su ya ƙara zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya shirya mana shugabanninmu daga ƙarshe nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته